Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. nan shari'a tana nan zuwa shari'a ba ta kyala kowa ba. Ranar shari'a tana nan zuwa shari'a ba ta kyala kowa ba. Ranar shari'a tana nan zuwa shari'a ba ta kyala kowa ba. Ranar shari'a tana nan zuwa shari'a ba ta kyala kowa. Lallai shari'a ba ta kyala kowa ba. ba ta kyala tsoho ba. Shari'a ba ta kyala yaro. Lallai shari'a ba ta kyala yaro ba. Shari'a ba ta kyala tsoho. shari'a ba ta kyala fastoci ba. Shari'a ba ta kyala mambobi. Jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Muna wa Ubangiji Allah godiya domin yana tare da mu, kuma masu sauraronmu ba za mu fasa gode maku ba, Ubangiji Allah ya ci gaba da sa maku albarkarsa, musamman waɗanda duk da yanayin da muke ciki, na wahala abubuwa sun yi wuya amma ba su fasa na aiko da saƙonsu ba. To mune muku godiya kwarai da gaske musamman taimakonku a cikin wannan yanayi yana taimako kwarai, kuma muna samun sabbin tuba da taimakon Ubangiji. To mune Allah godiya, kuma kuma Ubangiji Allah ya sa maku albarkasa. To, kafin mu yi addu'a mu ci gaba da nazarinmu na yau, bari mu karanto saƙonninku masu sauraronmu. Akwai saƙon Musa Yakubu S. Bukari. a Bali cikin jihar Taraba, ya ce, Ina bukatar addu'a saboda iyalina, ina faɗawa matata magana sai ta je ga maƙwabta, sai ta yi abin da suka ce mata ba abin da na ce ba. To, Musa Yakubu S. Bukari mun gode da wannan saƙo, za mu yi addu'a domin mai ɗakinka, amma kuma zahirin gaskiya. lallai tsakanin miji da mata ya kamata akwai ƙauna da biyayya, bai kamata ba matarka tana tsallake maganarka tana tafiya wurin maƙwabta, wannan fa ba maganar Ubangiji ba ce, don haka, za mu yi mata addu'a Ubangiji Allah ya sa ta gane ku haɗa kanku ku ga mutuncin juna domin darajar almasihu. Sai kuma jefi Timoti Sallah. UMCN Church Shagarda, ya ce laifi ne idan mutum na ya sayar da dabba ya fitar da zaka, bai taɓa ko kwabo ba ya kawo wa ikkilisiya? To, ban gane ba, kana nufin ka sai da dabba baka taɓa ko kwabo ba ka kawo wa ikkilisiya ta fitar da zakar da kanta ko kuwa ka cire zakan ne kai ba ka taɓa komai wancan ba sai da ka kawo wa ikkilisiya? To, amma dai, ai, ba laifi ba ne idan ka sayar da abin da ka saida ka cire zakan nan lahaƙi mm, da gaskiya, ka kawo wa ikkilisiya kafin ma ka fara taɓa abin da za ka taɓa a cikin abin da ka saida. Ai, ba laifi ba ne, kuma. in dai maganar zaka ne, ai, ba sai lallai ka kawo wa ikkilisiya ta cire daga cikin abin da ka saida ba, amma kai ka yi gaskiya, kamar yanda ka'ida ta ce, to mun gode ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Mr. Joel A. Kele, Kubuwa Ako a Gombe cikin jihar Gombe, ya ce, Matata ta rasu. kuma na samu wata wadda mijinta ya tafi ya bata shekaru da yawa, ina so in aure ta, to ku taimake ni da shawara. To, masa joyal ai kele mun gode ƙwarai, mana maka ta'aziyar mai ɗakin kada ta rasu, amma kuma kai ka je ka auri matar wani wanda ya tafi ya bata wannan fa babban matsala ce, idan ka aure ta yau mai gidan ya dawo gobe fa. amma wannan babbar damuwa taka ka fuskanci ikkilisiyarka da ita, su suka fi mu sanin wannan mata, da kai kanka, abin da duk ikkilisiya ta yanke shi ne abin da ike daidai, to muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Ƙarshe sai saƙo na Mr. Demola, wanda ya ce ya daɗe da rabuwa da matarsa. Madambosi Joseph, to kuma yana bukatar addu'a da kuma shawara, to za mu kira ka mu kuma yi bincike game da wannan, mun gode ƙwarai da gaske, Ubangiji Allah ya kawo maslaha. Bari mu yi addu'a. Malicinmu da Ubanmu na sama mai iko duka, Bana Ubangijinmu Yesu almasihu, mun gode maka domin kana tare da mu, mun kuma gode maka domin wannan kyakkyawan zarafi. da kuma dama da ka ba mu inda za mu bincika a cikin maganarka. Mun gode ma domin ma mu, mun kuma gode domin hakika mun gane a cikin kwanakin nan akwai damoyi cikin ma'aurata. Muna roƙon taimakonka, ka daidaita waɗanda ba su fahimci juna ba, ka sa su yi biyayya da kai, ta wurin ƙaunar juna da yin biyayya domin ganin darajarka ya Ubangiji. muna addu'a ya mai tsarki mai iko, domin masu sauraronmu, waɗanda sun rasa ƙaunatattunsu ka yi musu ta'aziyya. Muna addu'a domin nazarin nan kuma da za mu yi ka sa mana albarkaka a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masu sauraronmu, muna nan mun fara nazarinmu a cikin littafin Esther. Wudiya ta tabbata ga Ubangiji, domin a nazarinmu na baya. mun ga yadda sarki ya shirya babban biki, sarauniya Bashti ma ta shirya wa mata nata biki, bayan sarki ya sake shirya wani biki na mako guda, sun sha sai aka aika ta wurin babanni. Cewa sarauniya Bashti ta zo gaban sarki domin yana so ya nuna wa jama'a kyanta, Bashti kuwa ta ƙi yadda. wannan ya sa aka yi doka, aka ce a cire bashti daga dama sarauniya, haka kuma ya kasance, to yanzu sarki yana bukatar wata wadda za ta maye gurbin sarauniya bashti, to nan za mu ɗora, a cikin littafin Esta yau za mu karanta, Sura ta biyu. daga aya ta huɗu ne za mu karanta kuma zuwa aya ta goma sha biyar. Esa Sura bi aya hudu zuwa aya goma sha biyar. Magana Allah ta ce, Bari sarki ya zaɓi budurwa ko budurwar da ta gamshe shi, ta zama sarauniya a madadin Bashti. Sarki fa ya ji daɗin wannan shawara ya kuwa yi haka ɗin. Akwai wani Bayahude a masarauta a Shushan mai suna Mordekai ɗan Yayir. ɗan mai ɗan Kish, mutumin Bilyaminu, an kamo shi a Urshalima tare da ’yan zaman talala waɗanda aka kwashe tare da Yahoyakim sarkin Yahuza, wanda ne nazar sarkin Babila ya kai su zaman talala. Mu da kai ne ya goya hadasa, wato Esther, ya kawunsa gama ita marainiya ce, ita kuwa kyakkyawa ce. sa'ad da iyayenta suka rasu, sai Mordekai ya karɓe ta tamkar ’yarsa, sa'ad da aka yi shelar doka sarki, aka kuma tattara ’yan mata a masarauta a Shushan, a hannun Hegai, sai aka ɗako Esta zuwa fada sarki, aka sa ta a hannun Hegai wanda yake kula da mata, Esta kuwa ta samu ta goma shi wajen Hegai. ta kuma samu farin jini a wurinsa, sai nan da nan ya ba ta man shafawa da rabon abincinta, da zaɓaɓɓun kuyangi guda bakwai daga fadar sarki ya kuma kaita da kuyanginta a wuri mafi kyau na gidan matan kulle. Esta ba ta rigaya ta bayyana asalin mutanenta ba da danginta ba, gama Mordekai ya umarci ta kada ta yi haka. Kowace rana Mordekai yakan zo shirayin gidan matan kulle don ya san yadda Esta take, a sa'an da lokacin kowace budurwa ya yi da za ta shiga wurin sarki a Hasurus, bayan da ta rigaya ta yi wata goma sha biyu na ka'ida yin kwalliyan mata. wato takan shafa jiki da man ƙanshi wata shida, da kuma shafa jiki da turare da man shafawa wata shida, sannan budurwa za ta shiga wurin sarki, sai a ba ta duk abin da take bukata ta ɗako daga gidan matan kulle zuwa fada sarki, takan tafi, da yamma ta koma gidan matan kulle na biyu. da safe a hannun Shawashgas baba na sarki, wanda yake lura da ƙwarakwarai, ba za ta ƙara zuwa wurin sarki ba, sai ku ta samu farin jini a wurin sarki sa'an nan a kira wuta. Sanda lokacin Esta ’yar Abihel kawun Mordekai, wadda Mordekai ya karɓe ta tamkar Esa. yayi da za ta shiga wurin sarki, ba ta buƙaci komai ba, sai dai abin da Hegaye baban na sarki wanda yake lura da mata ya ce, Esta kuwa tana da farin jini a idan dukkan wanda ya ganta. To bari mu tsaya nan Ubangiji ya ƙarawa maganarsa albarka amin. Kamar yadda muka gani, za mu ɗora ne a nazarinmu na baya. inda muka gani, sarauniya bashi ba ta bi umarnin sarki ba a lokacin da aka kira ta, domin ta zo ta bayyana kyawunta a gaban baƙin sarki. Da ta yi wannan kuwa sarki ya nemi shawara daga masu hikima da sarakuna bakwai na mulkinsa a kan abin da ya kamata a yi da sarauniya Bashti. saboda ta ƙi biyayya da sarki, kuma wannan ne ya sa aka ba da shawara musamman daga shi maimukan, ya amsa wa sarki a maimakon dukan mashawarta, ya kuma nuna cewa yadda rashin wannan biyayya ta bashci za ta shafi dukan maza, matansu za su bi gurbin sarauniya, su kuma raina mazansu, saboda haka. sai aka ba da shawara a tuba bashti a naɗa wata wadda ta fita, wannan zai sa mata su dinga girmama mazansu, aka kuma yi umarni da doka ta Farisa da Midiya, aka kuma tabbatar da ita. To, a cikin wannan nazari namu za mu ga an naɗa Esta, burin Esta na zama sarauniya, kuma Allah mai iko duka. ya rigaya ya ba Esta ta goma shi. To, mun iya ganewa bisa ga tarihi, shekaru uku sun wuce tsakanin labarin Sura ɗaya da kuma Sura na biyu. A shekaru uku ɗin sarki Ahasuerus ya yi yaƙi da sarkin Halas, aka kuma ci shi da yaƙi. To lokacin da sarki ya dawo shushan yana baƙin ciki, gashi kuma yana kewar sarauniya Bashti. da yake ba shi yiwuwa a mai da ita a matsayinta na sarauniya bisa ga dokar Farisa da Midiya, wanda hakan ya ƙarawa sarki baƙin ciki, sai barorinsa suka faɗa masa abin da ya kamata a yi, wato a kawo kyawawan budurwai daga cikin dukkan lardin sarautarsa, a sa su a gidan matan kulle, bayan ’yan kwanaki a ba su kayan kwalliya. daga baya sai sarki ya zaɓi ɗaya daga cikinsu ta zama sarauniya, lallai kuwa, sarki ya yi na'am da wannan shawara. To, cikin aya ta biyar zuwa aya ta bakwai, labarin Mordekai, wanda yake daga kabilar Bilyamini ne, da aka kawo su daga Urushalima. zaman bautar ta lalatin lokacin sarki Nebukadnezzar. An kawo su bautar ta lala kuwa a lokacin tare da sarki Yakuniya na Yahuda, sun ci gaba da zaman suna bautar ta lala a Shushan, kuma akwai yarinya Hadasa wato Esther, wadda iyayenta sun rasu. sai Mordekai ya ɗauke ta, don haka mun iya ganewa Mordekai ɗan uwan babanta ne, ya ɗauke ta tamkar ɗiyar da ya haifa, ya kuma lura da ita, ya kuma tarbiyyantar da ita yadda zai wa ’ya'yansa. Lallai wannan fa, wani abin koyi ne da kuma ƙalubale a gare mu yau, mu da ake ban mana marayu, waɗansu mu. sai dai mu ci mutuncinsu, waɗansunmu sai dai mu danne masa haƙi, mu. sai dai mu mai da su bayi, to, a nan mun ga halin Mordekai halin mutum ne mai jin tsoron Allah, mai gaskiya, mai riƙon amana, wanda ya ɗauki ’yansa marainiya tamkar ɗiyar da shi ne ya haifa. Yau fa, akwai marayu waɗanda suna kuka babu mai taimako. ɗan wana da 'yar ’yar'wata, dukkanmu da muke jin wannan idan akwai wata nawayan marayu a kanmu, bari mu ji tsoron Allah, bari mu yi gaskiya, bari mu yi hali irin na Mordekai, wajen kulawa da waɗannan marayu tamkar ’ya'yanmu, kada mu ci zalinsu, kada mu danne musu haƙi, kada mu cuce su, kada mu maishe su bayi. amma mu nuna masu ƙauna kamar yadda maka ga halin Mordekai yake. A takwas zuwa sha ɗaya, Yasa da shike an ba da umarni, a nemo ’yan mata, Yasa kuma tana cikin ’yan mata waɗanda suke Allah ya ba su kyau, sarki kuma, shi ma yana neman kyakkyawa, to, Yasa tana cikin ’yan mata. a ta zuwa sha ɗaya waɗanda aka kawo su a fadar sarki a Hasirus, ta samu shi. ko mu ce farin jini a wurin Hegai, baba na sarki. Shi Hegai shi ne mai kula da mata, an ba ta zaɓaɓɓun kuyangai bakwai su yi mata hidima. Kaga wani iko na Allah tun kafin ma ta zama sarauniya har an kwatanta. an ba ta kuyangi, Mordekai kuma, da yake mutumin kirki ne, mai tarbiyya ta ƙwarai, cike da tsoron Ubangiji Allah, ya umarce ta kada ma ta bayyana asalin ko ita wace ce, wato yadda, isa mun sani ba Yahudiya ce, kuma mun sani Yahudawa a ƙasar nan ai bayi ne. domin an kamo su ne daga ƙasarsu suna bauta, kullum kuma, Mordekai baya hutawa sai ya je domin sanin yadda lafiyar Esther take, ɗanwana, bari ni da kai, mu zama mutane masu gaskiya, mu zama mutane masu riƙon amana, mu kuma zama mutane waɗanda lallai. idan an ban mana marayu rana gobe, za mu tsaya gaban Allah ya sa mana albarka. Mun ga, bayan da aka yi shela, yasa tana cikin waɗanda Ubangiji Allah ya shirya, idan za mu iya tunawa, babban ƙwayan magana a littafin Esther ita ce ƙaddarar Allah, wato abinda Allah ya riga ya, shirya zai faru. To sai muka gani, Esta ta samu tagomashi a wurin Hegan, Hegai kuma, shi ne baba na sarki mai kula da mata, sai nan da nan ya ba ta man shafawa, da araban abincinta, da kuma zaɓaɓɓun kuyangi ɗaiɗaiɗai har guda bakwai. daga cikin fadar sarki, Hegai bai tsaya nan ba, ya kuma kai ta da kuyanginta a wani guri mafi kyau, ya sa ta a wurin, a can cikin gidan matan kulle na gidan sarki. ’Yan idan za mu shuka gaskiya, idan za mu yi aminci, idan za mu yi tafiya cikin tsoron Allah, a ko'ina muke, kada mu bari hankalinmu ya tashi, idan magana hanya ce Allah zai buɗe mana, idan magana damuwa ce, zai mana maganinta tun kafin ta kawo kanmu, mu dai, mu zama mutane masu gaskiya, mu zama mutane masu tsoron Allah, mu zama mutane masu riƙon amana. zama mutane da za a dube mu a matsayin amantattu har a gaban Allah, sauran za ya ƙarasa mana. Mu dubi irin tagomashin da Esta ta samu, ba nema ta ba, amma ƙaddara Allah ne haka Allah ya shirya. Esta kuma, kamar da Mordekai ya gaya mata ba ta bayyana asalin ta ba da na mutanenta da kuma na danginta. domin Mardakai, wanda kawu ne a gare ta, ya ba ta wannan umarni, ta kuma kiyaye. Mardakai mutumin kirki, Mardakai mai tsoron Allah, Esa mutumiyar kirki, Esa mai tsoron Allah ga ta kuma da biyayya, ta kuma riƙe biyayyan nan ga ƙanan babanta kamar yadda take wa mahaifinta. yau muna cikin wani mugun zamani, wanda ’ya'ya ma ga uba ga uwa ba su mutunta magana su, sun fi so su bi abokansu, sun fi son su bi shawarar waɗanda suke su ba iyayensu ba, ɗanwana, magana la ta nuna mana cewa ka yi wa mahaifinka da mahaifiyarka biyayya, ka faranta musu rai. domin ka yi tsawon rai ka kuma samu albarka a ƙasa wadda Ubangiji Allah yake baka. Yau, abin da ya sa ’ya'ya da yawa suka lalace suka kangare albarka ta yi gaba sun yi yamma, saboda ba su mutunta iyayensu ba, ba su mutunta maganarsu ba. waɗansu ’ya'yan ma maimakon su zama sanadin farin ciki ga iyayen sun zama sanadin damuwa da baƙin ciki. har ma waɗansu iyaye suna mutuwa da hawan jini, domin ’ya'yansu suna guma musu mugun aiki a filin wannan duniya wana. idan kana cikin irin waɗannan ’ya'ya, ka je ka tuba, ka koma ka yi hali irin na Esta, domin ka samu albarka, ka yi tsawon rai a ƙasa wadda Ubangiji Allah yake baka. Mun gani. akwai albarka ga wanda ya kiyaye maganar Ubangiji Al, ba ya bukatar fama, ba ya bukata yaya zan yi domin Allah zai buɗe masa hanya, kuma, mu dubi da kai fa, yakan zo shirayin gidan matan nan kowace yamma, domin ya iya gane yadda Esta take, domin ga lokacin da Esta. ya yi za ta je gaban sarki, mun gani aka ce, da za ta shiga wurin sarki bayan ta yi wata goma a wannan ka'ida, ba ta ma buƙaci komi ba, to bisa ga wannan, mun iya fahimta mun kuma iya ganewa cewa Allah yana tare da Esther. duk da akwai waɗanda. suka riga ta amma kuma, lallai haƙiƙa ba a zaɓe su ba. To sai muka gani, bayan shekara guda ɗaya ta shirye-shirye, wannan ’yan mata za su yi wata shida da kuma wani wata shida, sai kowace budurwa ta shiga wurin sarki, sa'an da Esta za ta shiga wurinta, wurinsa an ce mana ba ta nemi komai ba, sai abin da Hegai ya ce ta sanya, gama ya riga ya ya san muradin sarki, ya kuwa yiwu, kyawun halinta da na jikinta ma sun ishe ta, ba ta bukata ado iri-iri, sarki, ya fi son ta gaba da dukan ’yan matan. ta samu tagomashi, ta samu alheri da farin jini a wurinsa, wannan fa ya sa Esta ta zama sarauniya, wana, kada mu wahalar da kanmu, idan dai za mu shuka gaskiya, za kuma mu yi tafiya ta gaskiya, to lallai, Ubangiji Allah. zai kasance tare da mu, zai kuma yi yaƙi mu. mun ga lallai, Esta ta samu tagomashi, kuma sarki ya naɗa ta ta zama sarauniya, sa'an nan aka yi ƙasaitaccen biki, wannan biki kuwa saboda Esther. an yi shela ta hutu, aka ba da kyautai masu yawa. kuma sai muka iya ganewa, babu budurwar da za ta koma wurin sarki sai wadda sarki ya ji daɗinta za a kira wuta. haka kuma ya faru da sarauniya Esther. ’Yan wannan duniya, mana buƙatar zama masu gaskiya, muna buƙatar yin aminci, muna buƙatar jin tsoron Allah. muna bukatar tafiyar da mu yadda ya kamata, sauran Allah ne da kansa zai ƙarasa mana. Gode ma ya Allahnmu, domin wannan nazari, ka taimake mu mu samu abubuwa waɗanda kai kake so mu riƙe mu yi aiki da su, musamman irin zamanin nan da muke ciki. da ƙalubale iri-iri ya mai iko duka bari kai ka taimake mu. a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin sauraronmu za mu ja linzamin shirinmu, ku biyo mu shiri na gaba za mu ɗora a inda muka tsaya. A madadin injiniyanmu Lawal Sama'ila Matu Sambunni, ni rarren ya na ke cewa Ubangiji Allah ya ba mu ikon saduwa a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.